yanzu dare ne na litinin goma ga watan dulkaida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyar ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin Ilamul Muwakki'in an rabbil alamin. na Shamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Ma'ruf ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi wani salo daga cikin salalan da malamai kan ɗauka wajen bayyana ma al'umma matakin ilimi da sanin littattafai da sanin malamai da sanin makarantu da tsangayoyi na ilimi shine malam ibn al-qayyim ya ɗauko na bayyana mana mai a cikin wannan al'umma bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama muka ji sahabbai ne sahabban ma su kansa aji-aji ne daga nan almajiran sahabbai su ne tabi'ai bayan tabi'an muka ji su kansa aji-aji ne to bayan da malaye ya gama mana waɗannan bayanai baki ɗaya sai kuma ya rika bin malaman garuruwansu a gari kaza malam wane da malam wane su ne malaman hadisi su ne malaman alkur'ani su ne malaman tafsiri su ne malaman fiƙi malaman fatawa waɗannan su ne manyan malaman gari kaza su wane da su wane kuma suke biye a bayansu kuna gane wannan da kyau ku wannan zai taimake ka wajen kana jin sunan malami kaza da ya fatawa iri kaza ka gane cewa malamin daga gari kaza yake matsala da ta faru a gari kaza suwaye malaman da za su yi magana kai tsaye a karɓi maganansu kasantuwan cewa su ne ‘yan garin sai a ce maka suwana da suwana ne domin malamin da zai yi magana a kan ƙadiyya kaza da ta faru a waje kaza mai yiwa labari ya ci su kuma wannan a gabansa abin ya faru laisal khabaru kal mu'ayana yau ai labari bai kama a ce kana wajen abin ya faru ba kun gano wannan da kyau ko wannan yana daga cikin abin da malamai suke bayyanawa a haka sannan kuma ya kamata ku sani wannan littafi na ilamul muwakki'in an rabbil alamina littafi ne da ke jan kunnun masu karambanin magana madadin Allah da annabi fa dan ga kallo waɗannan malaman su ne malaman duniya kai ko ke da kuka fara neman ilimi yanzu wani karambani ya kai ku da za ku naɗa kanku a malamai ku dai ci gaba da karatu kun gano wannan da kyau ko kuma malamin zai zo zai mana maganganu na ilimin usulul fiqhi da maganganu masu zurfi a harkan ilimi domin mu fahimci inda karatu da malanta ya sa mu gaba dan ba jahili ke nada malami ba kuma ba ɗalibi ke nada malami ba malamai ne ke karantar da ɗalibi ya gogo su da kansu ce ya taka matakin malanta har ma su ce mai yayi ba shi da kanshi zai nada kanshi ko abokan shi su naɗa shi ko jahilai ko ɗalibai ba kuna fahimtar wannan da kyau ko domin waɗannan malaman gaba ɗaya da suke wannan abin ba abin da ya faru ba kenan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace faslun mala ya ce ga wani fasli fuqaha'u sham suwaye manya-manyan malaman fiqihu na ga ƙasan sham wa kana min al-muftina bi sham mala yace daga cikin manyan malamai masu fatawa a sham akwai abu idris al-khawlani abu idris al-khawlani babban malami kun ga waɗannan malaman da muke ambata su za ku rika jin cikin sharhohin da muke ma littafin umdatul ahkam da bulugul maram da riyadus salihin da sunan darimi da muke karantawa da sauran littattafai musamman al'azkar na al'imamin nawawi za ku rika jin sunan waɗannan malamai da kuma fatoyin da suke bayarwa don ku ɗauka malaman islamiyya ne kun ga ɗaunan da kyau ku ɗauka malaman zaure ne irin waɗannan da zauna suke karantar da fallide na ilimi malaman duniya ne yanzu ana maganan manyan malaman fiƙo na sham aka fara da abu idris al-khawlani mala ya ce wa shurahbil bin samtin da shahrabil dan samtin wa abdullahi bin abi zakariya al-khuzai da kuma abdullahi dan abi zakariya al-khuzai in ba malamin da yake bincike cikin fiƙo da sharhin hadisai da bayanai na ilimi ba bai ma san wannan malamin ba sannan wa qabisatu bin zu'ai bin al-khuzai malam qabisa sananne ne sai hibban bunu umayya suleiman bunu habib al-muharibi al-haris bunu umair az-zubaidi waɗannan suna daga cikin manya-manyan malamai malaman fatawa da fikihu na garin sham wa khalid bin ma'adan sai abdurrahman bunu ghanamin al-ash'ari da abdurrahman ɗan ghanam al-ash'ari wa jubair bin nufair da kuma jubair ɗan nufairin mala ya ce sun makana ba'adahum to bayan waɗannan malamai gijagijen malamai cikin atiba'u na da tabi'ansu waɗanda suka karantar da addini da fatawa a garin sham sai aka samu abdurrahman bin jubair bin nufairin da al'imamun makhul yanzu cikin waɗannan malaman ka ɗauke abu idris al babu wanda ya kai makahol da Umar bin Abdulaziz shahara kab cikin waɗanda muka ambata. Mun gano wannan da ke ku? Yanzu tun da ka jan ɗauko Umar ɗan Abdulaziz, to lissafin ya kama bayan hijira da shekara ɗari kenan, ko casa'in. Kun gano wannan da ke ku? Domin khalifancin Umar ɗan Abdulaziz ya fara ne daga ƙarni na ɗari daidai, mana shekara ɗari cif to kuma shi Umar ɗan Abdulaziz yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masu fatawa na garin Sham, ƙarni na goma. Wa raja ubunu haiwa da kuma raja ɗan haiwa wa kana Abdulmalik bin Marwan yu'addu min al-muftin. To shi kanshi Abdulmalik ɗan Marwan babban malami ne fa. Ana ƙididdige shi daga cikin manya-manyan masu fatawa ƙabla an yali mawuliya. kafin ya zama sarki a da abin da ya sa kuke ganin malamai sarakunan da ba su da matsala ko malamai ne sarakunan amma yanzu ana naɗa wanda bai wuce amma ba da wanda ma bai yi amman ba da wanda ma bai san komi ba duk waɗannan za ga da wanda bai iya sallama ba bai iya salati ba dukkaninsu ana sa su a matsayin wa wasu ne jagorori sarakunan musulunci wannan wani irin musulunci ne wanda shi musuluncin wai a ce wai sarkin da ke jagorancin shi abu kowa jahilci bayan wanda ya zo da addinin kafin ma a fara magana da shi sai da aka ce karatu kuna fahimtar wannan da kyau ko to wanda zai jagoranci wannan addinin kuma shine jahilin ƙarshe kun gano wannan da kyau ko to ga gama yadda ba za a rika tafiya a kifa ba shi yasa gaba ɗaya yanzu ana yi afa manyan shi mu kibban ala wajehi ne Allah maɗaukin sarki ya tsiratar da al'umma annabi cikin wannan musibar. To shi ne sai ce, wa Hudayr bin kuraib sai Hudairu ɗan kuraib yana daga cikin malaman Sham. Sun makana ba'aduhum Yahya bin Hamza al-Qadi wa Abu Amir Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, kun ga auzai ma yana ciki, ai shi shahararre ne ko? sunan shi abu amir abdurrahman dan amr al'auza'i yana daga cikin abin da zai taimake ka a nan kenan ran da kake son ka gane cikakken sunan auza'i kuma ba ka son ka je ka duba tarihi a manya-manyan littattafai kai tsayin ka zo nan wajen za ka samu wa isma'il bin abi muhajir wa suleiman bin musa al'umawi wa sa'id bin abdulaziz summa makhlad bin husainin والوليد بن مسلم والعباس بن يزيد صاحب الأوزائي وشعيب بن إسحاق صاحب أبي حنيفة وأبو إسحاق الفازاري وصاحب بن المبارك waɗannan suna daga cikin manya-manyan malaman sham yanzu jin wannan a matsayinka na ɗalibin ilimi zai zabarar da kai wai a shi dama musulunci na da irin waɗannan malaman to bar kai ma kai ƙoƙari kai karatu kenan don abun ba na wasa ba ne ba waɗanda kake jin sunansu ne kaɗai malamai ba ba akwai malaman da sun fi waɗannan ilimi da yawa Allah maɗaukin sarki bai ɗaga sunansu ba ne kawai kuna gane wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace amma kaga tarihi kuma ya haddace su saboda malaman musulunci ba su da hasada. kuna gane wannan da kyau ko in kaga hassada da kushe wallahi an aje musulunci gefe an ɗauko wani abu ne Allah ya sauwaka faslun mala ga wani fasli fuqaha'u misr sai manyan malaman fikihu na ƙasan masar mala ya ce fil muftina min ahali misra cikin malamai masu fatawa gwanaye ƙwararru a fuskan ilimi daga cikinsu akwai yazid buna abi habibin sai bukairu buna abdullah buna ashaj duk mutumin da ke karanta littafin sharhu sunna na al'imamul bagau ya san al'imamul ashaj wa ba'adahuma amr bin al-haris wa ƙala bin wahab ibn wahab ya ce lau ashe lana amr bin al-harithi da wannan amur ɗan haris ya rayu ya yi tsawon rai kun san shi ɗaliban ilimi a yau ba san shi ba amma ga wanda ya san shi malami ɗaya ɗalibin imamu malik imamu darul hijra ibn wahab yana cewa lau ashalana amru bin al-haris da a ce amru ɗan haris ya rayu mahtajina ma'ahu ila malik ya ce wallahi da bukata ba ta kai mu madina karatu wajen maluku ba wala ila gairihi kuma da ba mu je karatu wajen wani kamar les ɗan sa'ad wa Ubaidillahi bin Abi Ja'far ba mun gano wannan da ke ku yanzu wannan maganar na ɗan Wahab ya ishe ka ka san wane ne Amr dan Haris rayuwa ba ce mai tsawo ba amma ilimin shi ya kai ‘yan garin malaman da suke ilimi su tantance cewa kai wannan ya kai, shi sa in kaga Allah madaukin sarki ya ɗaga wani ku, wallahi hassada kai ya ja ka lalata aikinka a banza, domin Allah ba zai fasa abin da ya nufi dan tunaninka da abin da kake so ba wala duk abin da za ka yi sai dai kawai kai tashi irin tashin ɗan shila kai yi kana kifowa har fiffiken ma ya gutsiri wa ba'duhum ashabu malik to bayan waɗancan manya-manyan malamai sai almajiran malik ka abdullahi bin wahab kamar shi abdullahi dan wahab ɗin, wa usman bin kinana wa ashabu in kana karanta mudawwana wannan zaka san su wabnul qasim da ibnul qasim wa ala ghalaba wa ala ghalabati taqalidihi li malik tare da cewa ibnul qasim taqalidanci da maliku yayin rinjaye cin al'amarin shi illa fil aqal fatoyin shi ‘yan kaɗan ne bai ta da Malik, amma mafi yawancin maganganin zai ce Maluku ya ce, Maluku ya ce, Maluku ya ce, sai ka karanta mudawwana na ɗan ƙasim ɗin ma. Summa ashabu shafi'i sannan sai almajiran shafi ‘yan misra kalmuzini, kama al'imamu lamuzini, walbuwaiti, wabni abdulhakam, summa galaba alaihim taƙalidin malik wa taƙalidin shafi'i, ta da cewa waɗannan almajiran malik taƙalidanci da maluku da shafi ya yi ƙarfi cikin al'amuransu, yanzu gaga ana karantar da kai waɗannan da littattafansu da almajiransu kai tsaye suna karkata zuwa ga mazhabin malik kenan kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace illa qauman qalilan lahum eh, ikhtiyarat ‘yan mutane kaɗan ne cikinsu ba su wannan taƙalidancin sai ce ka Muhammad bin Ali bin Yusuf wa abi Ja'far at-Tahawi. ai kowa san waye Abu Ja'far at-Tahawi ko shine mai sharhin aqidat at-tahawiyya mun gano wannan mai littafin aqidat at-tahawiyya shi ma daga cikin manya-manyan malaman ƙasar Masar dan san da ya rubuta ma aqidat at-tahawiyya sai da gabatar da shi a gaban sarki aka zaunar da shi gaban alƙali za a yi mai shari'a dan me ya fade ai aqidan suwana da suwana ne je ya dauko ya zauna yayi jawabi wasu suka ce a'a ba shi ne aka yi faru da shi ba ibn abul izzi alhanafi wanda ya sharhin ta tsahawiyyar ne aka gabatar da shi gaban alƙalan ƙasar misra cewa wai ya ɗauko a su ibn al su ibn taymiya suwa suwa suwa yace shi aqidan shi ne aka zama da shi aka tara alƙalai suka ta mai tambayoyi ka ce kaza wannan aqidan maluku ne ce a ibn taymiya ina bai ga san wannan ai ga hujja cikin qur'ani da hadisi gashi gashi gashi ana ya ɗauko abin shi shi yasa kafin ka shiga dagar ko ka zauna ka zama murucin kan dutse ina fatan mun gano wannan da kyau amma an zuga ka ne ka shigo suna zuwa suka <laughs> saka a lungu sai ka ce a'a kai gaskiya ai kokari a taimake ka ka fita gara ma ka koma <laughs> tallan gwanjo amma muna fahimtar wannan da kyau ko Allah madauke sarki ya sa mu dace shi yasa harkar malanta harka ce da ake yi ta kaman ana yi ba harka ne na wasa ba ka daina kallon roman kaɗai Allah shiryar da mu fuqaha'ul qirawan sai malaman qirawan garin su mai risala andalus kenan spain wa kana bil qirawan suhunun bun sa'id a qirawan akwai malam suhununu ɗalibin maluku ne wala huwa kathirun min al-ikhtiyar yana da zababbun fatoyi wa sa'id bin muhammad al-haddad shi ma wannan fitacce ne sai fuka hawul andalus kairawan yanki ne na italy kun gano wannan amma spain ne amma andalus kuma wani kasan kakkasa kasan aka yi garuruwan suna cin gashin kansu ne da turawan mulkin mallaka suka zo sai suka haɗe garuruwan kamar a da in ka ce sokoto to sokoto fa sokoto ne mina kontagora eh, kwantagora ina ne sakwata ne kebi sakwata ne zamfara sakwata ne ina fatan mun gano wannan da kyau wannan yanki har wani yanki na nijar na wani benin republic di sakwata ne kuna gano wannan da kyau ku, amma biya yake aka dinga daddatsa su domin shi mai risala baturan spain ne spanish ne shi yasa ake ce mashi ne to kuma za ka ji an ce andalus wa kana bil andalus min malahu shay'un min al-ikhtiyar yahya ibn yahya cikin manya-manyan malamai waɗanda suke da fatawancin gashin kansu akwai yahaya buni yahaya allaisi ko al'andalusi kun gano wannan da kyau ko malamin wa ubaidillahi buni yahaya allaisi duk wanda ke karatun muwaɗa ya haya ɗan ya haya ya san wannan ina fatan mun gano wannan da kyau bature ne wa baƙi bunan makhladin wa sai ce wa Abdulmalik bunan habib Abdulmalik ɗan habib sanannen malamin fikihu ne sai yi bunan makhladin wa ƙasin bunan muhammad sahibul wasaik tuhu lahum fatawa waɗannan manyan malamai an ruwaito ‘yan fatoyi ‘yan kaɗan a wajensu wa kazalika maslamatu bin abdulaziz alqadi wa munzir bin sa'idin wa qala abu muhammad bin hazmin babban malami baban muhammadu ɗan hazamin al-zahiri ya ce wa man adarakna yana daga cikin waɗanda muka riska to ai shi ma ibn hazmin ɗan ina ne ɗan andalus ne shi ma baturan andalus ne kun gano wannan da kyau ko har yau fa andalus fa sanan da mutum mutumin shi a wani sha tale-tale ba ibn hazmin sun yi mutum mutumi da, malam jarumi ne fa shi sa nan duk jarumi ake ambatawa mu ba mu da raguwai ko gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace ya ce yana rikici wanda muka riska min ahalil ilmi ala sifatin lati man balagaha istahaqqa ala itidad bihi fi ikhtilaf mas'ud ibn Suleiman ya ce cikin malaman da muka riska wanda ya kai matsayin da ya cancanta a daidaita shi a duniyan da za a ce wane ya ce wane ma ya ce wane ya ce har a ƙididdige malaman da ake lissafi da su a kan sun ce don ba kowa ne ake cewa ya saba malam wane ba shin wane da ya fatawa ya saba malam wane ajinsu ɗaya ilimi in malami babba ya fatawa na ƙarami ya saba mai sai a ce ga wani mara kunya yana magana malamai na yi kun gano wannan da kyau ko amma an kaje ka samu yara da jahilai da mata sai ce malam wane ya ce ma malam wane ya ce kaga su ba san malami ba kuna fahimtar wannan shi sa ibnu hazm ya ce wa min man adarakana yana daga cikin wanda muka riska min ahalil ilimi daga cikin malamai ala sifatin lati man balagana a bisa siffa na ilimi wanda ya zo mana istahaqqa itidad wanda ya cancanci a saka shi fiktilaf cikin wanda za a ce sun ce baya ma ya ce wane mutum ashe ba kowane ɗan tsako ko matin biri ake sa shi karo da karan manyan raguna ba sai ce mas'ud ɗan suleiman wa yusuf bin abdullahi bin muhammad bin abdulbarri abu umar an annumari almaliki mai littafin التمهيد لما في fil من المعاني maani wal asanid mujalladi 37 sharhi muwatta ne da littafin al-istizkar ala mujalladi 37 ne da littafin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi ibnu amma sai ka samu a yau ana maganin ilimi wai ba ma a san ibnu abdul ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sai abin da ya sa malamin malikiya ba sa ibn Abdul ko saboda shi yana cin gashin shi ne shi ba ya taƙildanci ko kaɗan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace faslun mala ya ce ga wani fasli fuqaha'ul yaman manya-manyan malaman ƙasan yaman su wane ne su wa kana bil yamani mutarrif bin mazini qadi san'a wannan babban alƙalin san'a ɗan ƙasan Yaman na yanzu, mai suna Muɓarrif ɗan Mazinin, sai Abdurraza bin Hammamin, Hisham bin Yusuf, Muhammad bin Thaurin, Simaku bin fudlin, Duk Simak za ka ji ɗaliban ilimi sun san shi, ma wannan su ne manya-manyan malaman ƙasan Yaman. Faslon, Mala ya ce Fukaha'u Bagadad, manya-manyan malaman fikihun Bagadaza. Wakanabi kala bi madinati salam madinatu salam tarihu madinatu salam mujalladi ɗari cif aka rubuta tarihin bagadaza mun gano wannan da kyau wasuka wasu ce mata ana ce mata madinatu salam tarihu bagadad mujalladi ɗari mala ya mufti na muftina kafirun. daga cikin masu fatawa a wannan birni halittu ne masu yawa walamma banaha mansur don baga daza ko akwai lokacin da aka warga zata. Don da batsaluna ne ke garin ‘yan iska ne a garin kawai in kana son ka fahimci bagadaza a da ko ka je ka ɗauko iskancin Legas, ka haɗa da bid'an Kano, ka haɗa waje ɗaya to su ne. mun gano wannan da kyau ko a lokacin aka ji malami ma ya je daza, mamaki yake yi me kai shi kun gano wannan da kyau ko me kai shi kaman yanzu misali a ce a America ne a ce ka je Hollywood me ka je yi kun gano wannan da kyau ko kuna gano wannan da kyau ko za a yi mamaki me ka je yi saboda gari ne na batalun to ana nan da al'amari ya kai aka yaƙe su aka wargaza tsarin to shine sarki mansur ya gina ta a kadama ilaiha min al'a'imma sai manyan malamai suka rika zuwa garin wal fuqaha da manyan malaman fiqihu wal muhaddithin da manyan malaman hadisi malam mala yake cewa basharan kasira aka samu mutane da yawa da malamai ba sa zuwa garin duk me za je su yi dan gari ne yin iska kawai daga masu mono sai masu garaya sai kalankuwa sai karuwai sai tambaɗaɗɗu sai lalatattu suke garin fa da aka kace-kace aka tsara garin to shine malamai suka fara zuwa za mu zo ta na tarihin garin mujalladi ɗari ya kamata kasancewa karatu ne mai yawa a ciki malaman musulunci ba malaman wasa ba ne fakana min a ayanil mufti biha abu ubaid alkasim ibn sallamin Ya daga cikin manya-manyan malamai masu fatawa a garin akwai abu ubaid alkasimu ɗan sallamin ya rubuta littafi kitabul amwal kun gano wannan lokacin da aka kama ahmad ɗan hambala aka kulle shi ana azabtar da shi ran da aka sake shi wannan abu ubaid alkasimu ɗan sallamin shi ya ja zugan zanga-zanga ya je ƙasar malik fada ya ce billahi ba mai da ƙara cin mutuncin wani malami ba an kamo imam abu ahmad dan hambali a farfajiyan fada sarki ya sa a mai bulala za a zane shi an ɗaure shi ana jiran garin Allah ya waye a daren shi kuma Ahmad dan hambali ya addu'a asbahi na yi shi kuma sarki na mutuwa kafin hantsi ya yi a san sarki ya mutu alƙasim ɗan sallamin ya ɗibo zanga-zanga yana cewa wallahi la sabar ala dhalik haƙuri ya ƙare sayyidina yudrab namu za a zo ana duka a bainar jama'a wallahi duk abin da zai faru sai dai ya faru an zo ana zanga-zanga za ce sarkin ma ya mutu don cikin dare addu'a don sarki alkawari cewa in garin Allah ya waye Ahmad ɗan hambali bai janye fatawan shi na cewa Qur'ani halitta bane bayan ya sa an mai dukan siyasa ya kan shi. Ya rantsuwa da Allah ba zai kafara ba cikin eh in bai janye maganar shi akan cewa Kur'ani maganan Allah ba ne. dan su sarakuna sun ce Kur'ani halittan Allah ne shi kuma Ahmad ɗan hambali da sauran malaman sunna sun ce Kur'ani siffa ne maganan Allah ne aka azabtar da sai da aka ɗora shi a gidan yarin na wata 28 da duka da cin mutunci iri-iri shi ne miƙe cikin dare addu'a ya ce kar Allah ya bashi wannan sa'an. kafin garin Allah ya waye Allah ya turo malakul mauti ya shaƙe shi bayan da ɗan shi yawo karagan mulki sai ɗan ya ce a'a a sake malam bai da laifin komi shi ɗan ɗalibin Ahmad ɗan hambali ne to bayan da ya koma gida ka ɗibi abubuwa na mulki na kuɗi na kayan abinci da sira kai mai ya ce wannan kuma na me aka ce ɗan kawo maka ne ka gaggagije ce hazi a shaddu mintilka tilka da ya ansa wannan dukiyar gara a mai da shi yari bai da cefanen ranar in ji matan shi amma an kawo kuɗi ya ce a mayar cefanen ranar bai da shi shi yasa ke ce mai shi imamun ne fil faƙari imamu ahlus sunna wal jama'a to na dan takaita muku tarihin alqasim ɗan sallamin kenan wa kana jabalan dutse ne nafakha fihi ruha ilman wanda aka hura mai rai na ilimi wa jalalatan da buwaya wa nabalan da bunƙasa wa adaban kuma malami ne ƙwararre masani wa kana minhum abu thaurin ibrahim buna khalid al-kalbi limam al-kalbi sahibu shafi'i wa kana qad jalasa shafi'i wa akhadha anhu yayi karatu a wajen al shafi'i karatu ya ɗiba mai ɗimbin yawa wa ahmadu ya yu'azzimuhu Ahmad dan Hanbali yana girma waya ƙule yana cewa huwa fi silahi thauri mun gano wannan da kyau ko to bayan wannan bayanai baki ɗaya, malam sai zo da bayani kankat sai ce al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad dan Hanbali wa kana biha imamu ahlus sunna saboda ai a garin bagadaza Ahmad dan Hanbali yake to shi kaɗai gayya ne mun gano wannan da kyau ku shi kaɗai gayya ne don lokacin ana wannan fitinar kowa janye waye aka bai shi kaɗai a cikin dagar e eh, waya ƙulu huwa silahu thauri shi e kirari ne yake mashi sila makami mun gano wannan da kyau ku. yana girmama shi kana azimuhu yana girmama shi ya kulu, yana ce mashi huwa shi ɗin wa shi wa abu thauri huwa fi silahi thauri yana daga cikin kayan aikin al-imam thauri kun gano wannan da kyau ku eh mana saboda ilimin shi Allah ya sa mu dace ai cikon magana na gaba ne shi yasa na so sai mun kai kanta al'imamu ahmad ɗan hambali shi ba wai za a ce a bagadaza akwai ahmadu ba a sai an ci birki an yi magana da shi ya yi daga don sanda aka ɗauko wannan hayaniyan ku duk wani ƙaramin ustazi da ka sani ku gudu ya yi duk suka kulle makarantunsu kowa in ka ji ana hayaniya ko lalai sun ga ana raba zakani ko ana wani abu amma lokacin da ake fafatawa kaji wani ya magana shirme ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum